Dan uwa kai ake nufi da wannan kissa ɗin, biyo ni har zuwa ƙarshe za ka fahimci haka. Wani mai kamun kifi kullum yakan zo bakin ruwa ya kama kifi gwargwadon da Allah ta'ala ya so ya kama, idan ya kama kifi to sai kawai iyalinsa ta gyara ta dafa musu. Yau ya kama kifi iyali tana gyarawa sai ta ga abun mamaki. Ta ce mai gida, mai gida, mai gida ka duba na samu lulu'i a cikin kifi lulu'i ba ni in gani yana gani ce tabbata lalle fa lulu'i aka samu a cikin kifi dinnan sai ce akwai makocinmu wanda harkan shi ne sayar da lulu'i bari hanka masa ko zai saya yana kawo makocin nasu makocin na gani yace bawan Allah kai farin ciki kai murna ka samu lulu'i mai bala'in tsada wannan ni da ya fi ƙarfina na ba zan iya siye ba shi dai zan baka shawara ka je garin mu akwai wani babban ɗan kasuwa mai kuɗi ne sosai mai wa shi zai iya siye amma ni ba zan iya siye ba mai kamun kifi ya zo garin makota ya samu wannan babban ɗan kasuwa ya ce ga in siyarwa ɗan kasuwan ma na ganin lulu in ya ce kai farin ciki mai kamun kifi ka yi a wannan lulu'i ne mai bala'in tsada ni dai ba zan iya siye ba a garin nan ma ina jin ba wanda zai iya siya amma ina baka shawara ka kai wa sarkin garin nan mai yiwuwa shi zai iya siye mai kamun kifi ya zo kofan fada aka ba shi dama ya shiga yana shiga sarki na ganin lulu'i din nan ya ce a wannan lulu'in da na daɗe ina neman irinsa domin in siya ne lulu'i ne mai bala'in tsada sai sarkin ya ce mai kamun kifi ban da kuɗin da zan baka na sayan lolo ina yana da tsada amma zan baka dama guda ɗaya shine ka shiga sitona inda nake tara arziki na na baka hawa shi da duk abin da kaka wasa ya zama naka wannan shine farashin mai kamun kifi ce hawa shida ya min yawa sarki hawa biyu ma kaɗai ya ishe ni sarki ce na baka hawa shida ka shiga sitona duk abin da kaka wasa ya zama naka mai kamun kifi na shigowa taskan sarki sai ga abun mamaki ya ga taskan ya rabu kashi uku wani bangare ga zinare da azurfa wani bangare kuma ga gado mai bala'in laushi saboda laushinsa ma za ka iya bacci daga ganinsa ga wani bangare kuma cike da abinci kala-kala abinci wanda mai kamun kifi bai taba ganin irinsa ba sai mai kamun kifin ne shi ai kamata ya yi in durkufa in zauna in ci wannan abincin sosai idan na ci to ai zan samu karfi da kuzari na kwasar zinari da azurfa yadda na ga dama ya ce bari in ci abinci ya zauna ya ci abinci sosai ya cika cikin shatatil da abinci to ya zo zai wuce sai ga gado mai laushi ce kai gadon nan fa mai ba zan sake ganin irin wannan gadon ba a rayuwa na gadon nan dama na samu kadan bar wannan daman ya wuce ni bari han dan kwanta in kishingidan in huta daga nan kuma sai in tashi in ɗebi abun da ya kamata in ɗiba kankace komai wannan mai kama kifi ya baje a gado yana ta bacci yana ta bacci kan ya ankara shiga zabaniyawan sarki sun zo sun kama shi ka fita ka fita yace ya za ku fitar da ni ban yi komai ba ba abin da na dauka abinci na ci ne bacci suka ce ka fita wawan kawai zinari da azurfan da yake ciki a sito din nan da ka kwasa iya kwasa ka fito wani irin abinci ne ba za ka iya saye da shi ba wani irin gado ne ba za ka iya saye da wannan zinari da azurfan da ke ciki a sito din nan ba amma sin da lokacin ka ya kare tukun za ka ce wa a da kai ka dauki wani abu ba abun da za ka dauka. a fita da shi a fita da shi aka kawo shi gaban sarki sarki ma na gani aka ba wa sarki labarin abin da ya faru sarki ce ayi waje da shi ayi waje da shi hawan shi da ya riga da ya kare ba abun da za a sake ba shi wani dama bawan Allah a nan aka zo karshe ma isa fa bata kare ba zinari wato wannan lulu'in da mutumin nan ya samu lulu'i din nan ranka kenan yana da kima yana da tsada ƙwarai da gaske wato wannan sito kuma shine duniya shine duniya mai shagaltarwa wannan gadon nan da mutumin nan ya gani ya kwanta aka kuma gadon shine kasala da sun jiki zinari da azurfa dinnan kuma shine wato ayyukan kwarai ayyukan alheri da haka bawan Allah ka tsaya ka kwashi ayyukan alheri yadda ya kamata kada ka bi kasala da sun jiki har lokacin ka ya kare a duniya idan mala'ika mutuwa ya zo fitar da kai tukuna ka ce a da da kai ka ɗibi ayyukan alheri yadda ya kamata ka ɗiba ba abin da kai na ayyukan alheri a dawo da kai Allah ta'ala ce hatta idza jaa ahaduhumul mautu har sai idan alamu mutuwa ya zo wa ɗaya daga cikin su qala rabbir ji'un cika gina cewa ya Allah a dawo da ni ya Allah a dawo da ni duniya in ayyukan alheri la'alli a'malu salihan fi ma tarakt mai yiwa zan yi ayyukan alheri yadda ya kamata Allah ya ce kalla ina ba za baka dama ba an baka dama amma ka zauna kana kasala ka bi sha'awa da sun zuciya yanzu kuma ka ce a da da kai duniya ba za da da kai ba Allah ta'ala ce walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah bai zai jinkirta ta rai ba idan ajalinta ya zo idan ajalin mutum ya kare to ko da second ɗaya ba za a kara masa ba da haka bawan Allah kada ka baje a gado ka bi wa kasala da sun jiki ka bi sha'awa da sun rai ka kasa yin ayyukan alheri sai mala'ika mutuwa zo daukan ka kuma ka ce a dawo da kai saboda Allah ta'ala baya jinkirta wata rai idan ajalin ta ya zo don haka ka dagi ce ka tsaya ka yi ayyukan alheri walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta wata rai idan ajalinta ya zo Allah ba mu daman aikata ayyukan alheri